Hello, welcome back to another episode of Cook with Chef Hafsat. Yau abin da za mu yi shine gurasa. Already dai mun yi gurasa amma wancan an a pan, I'm sorry, a frying pan muka yi wancan. Wannan kuma a oven pan za mu yi amma non-stick za mu samu. Za mu zuba flour mu kofi hudu, four cups na flour zamu zuba. Sai mu kawo four tablespoon na sugar, cokali hudu na sukari. <laughs> sai mu zuba gashi nan kuna gani sai mu kawo gishirin dangote mu saka cokali karami guda daya 1 teaspoon of dangote salt sai mu yi mixing ingredients mu a wuri daya kamar yadda nake yi gashi kuna gani kamar haka sai mu kawo yeast ɗinmu 1 tablespoon na yeast sai mu zuba a ciki kun gani ba sai mu ƙara mixing mu juya ingredient ɗinmu komai yayi daidai kamar yadda nake yi kar ku manta ku yi subscribe sannan ku yi share ku yi like ku yi comment thank you Mm-hmm. kuma kar ku manta ku yi tagin yan uwanku su masu kalla domin su ji daɗi sai mu kawo ruwa mai ɗan ɗumi lukewarm water one cup mu fara zubawa da farko tukunna sai mu juya yau wato gashi na ƙara kawo kamar half cup duk da ban gwada ba amma already kafin in zuba ruwan a cikin bowl din na riga na gwada na san adadin ruwan da yake ciki one and half cup ne a cikin dama bowl din gaba daya sai ku zuba kuma ku gani kamar yadda na zuba din nan kar ku bari ya yi ruwa kamar dai yadda nake yi gashi nan kuna gani kun gani ba zan yi ta mixing din shi har sai ya haɗe to kun gani nan bayan na gama mixing din shi ya haɗe kun ga bata din mu inda ya dawo gashi nan kun gan shi shi ba ruwa ruwa ba sannan shi ba mai kauri sosai tikir tikir ba haka dai dan daidai to yanzu gashi nan zan cire spatula ɗina a ciki sai in sa hannuna already hannuna a wanke yake kar wani ya ce min me yasa na sa hannuna riga na wanke hannuna ta gashi nan na jujjuya shi kun gani ina ta kan ƙara juya shi mu tabbata ba wani dan gudaji-gudaji a ciki kun ga abin da yasa nake yin haka saboda in gwada in gani yaya kaurin shi yake ya kai na puff puff ko ya fi na puff puff to abin da ya sa ga na sa hannuna na yi kamar zan yi sa sakon puff kenan sai ga shi na kawo fuel paper ina na rufe da shi ba sai ka sa fuel paper ba idan kana da ledan ka zaka iya sawa a sama in baka da leda ma ko murfi ne ko tire ne ko wani mene ne zaka iya ka dora a kai sai ka rufe shi Ga shi kun gani amma na yi haka saboda in ka sa fuel paper ya fi saurin tashi gaskiya kun gani ga shi nan na sa kuma faifai <laughs> na rufe zan shi ya tashi na minti talatin da biyar ko minti 30 45 or 30 minutes wannan kanwa ce na zuba kamar 1 teaspoon na sa ruwa a ciki na batta ta jiku to kun ga bata ɗinmu bayan minti talatin ya tashi kun ga yadda ya yi to sai mu mamma eh, mu kwakwaba shi saboda ya koma kun ga ya zama double in size to yanzu za mu mai da shi ya dawo kaɗan sai mu sa hannu mu jujjuya shi sai wannan tashin da ya yi kumburin zai koma ƙasa in muka juya shi kun gani yana komawa ba kun ga still bata ɗin mu bai yi ruwa ba kuma shi bai yi kauri ba amma kuma ya ɗan fi puff wannan kauri kaɗan to sai mu kawo oven tray ɗinmu mu ga shi nan, ina amma non-stick ne. Idan baka da non-stick kar ma ka ce za gwada yin abin nan akan um, oven pan. Kawai ka yi shi a cikin frying pan ya fi maka saboda wannan shi pan din nan idan dai har ba non-stick ba ne to wallahi za ka sha wahala da gurasan nan saboda na taba gwadawa na sha wahala shi yasa nake gaya muku to sai ku zuba bata ɗin ku ɗan daidai daidai a ciki kamar yadda nake zubawa na ɗan zuba ruwan kanwa a kan tire ɗin. To ga shi nan zan zuba kar ku cika yanayin size ɗin pan ɗinku haka. Ni dai uku na saka, na saka a oven na yi eh, na sa shi ya nuna na minti 7 7 minutes each side. Kun gani ga yadda gurasan mu yayi sai mu kawo tray em plate ɗin mu empty plate mu sassaka gurasan mu a kai kun gani. na jera gurasa uku wannan ruwa ne ruwa dai ruwa ruwan sha na sa shi gefe gefen shi in sa ya dan jiƙu a cikin ruwa kamar yadda kuke gani to haka amma ruwan nan sai idan aka zo za a yi sabin ne ake saka shi in ba lokacin za a yi sabin ba kar a sa ruwan nan a bar shi sai lokacin da za a yi sabin a ci to lokacin za a sa ruwa wannan man gyada ne na soya shi da albasa na kwashe albasa gashi nan zan saka kaman cokali uku na man gyada 3 tablespoon na soyayyen man gyaɗa gashi nan kuna gani har ma da ɗan gyara na sa <laughs> sai mu kawo garin kuli-kuli da magin shi a ciki da gishirin shi a ciki gashi nan na barbada kaman cokali ɗaya na kuma ƙara cokali ɗaya sannan ga shi na sake saka cokali ɗaya wannan it depends ga yanayin yawan kuliyu da kake so a ciki ya rage ga mai ci sai wannan albasa ce ita ma ɗin in kana so ka sa in baka so ba lallai ka saka ba don ba kowa ke cin raw onion ba so idan baka so ka bari sai wannan tumatir ne shi ma na yayyanka shi kaɗan na zuba ga shi nan kuna gani shi ma dai yadda kake so za ka saka sai wannan kokumba ce ita ma kuma ba wai dole sai ka saka ba ra'ayina ne sannan sai ga magi wannan dangote seasoning ne na sa guda ɗaya a ciki gashi nan za ku murmusa a kai kamar guda ɗaya yawwa to mun gama muna ƙwarya da fatan kun ji daɗin bidiyo ɗina Sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba.